من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين a ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ani tanzil tafsirin na abdullahi bin furu wai ta game da hullahu bi rahmatu a mun kwana a cikin suratul qiyama kuma muna shahi na 245 inda Allah madaukakin sarki yake cewa ala tuharrik bihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل فيه

bayan bayani ya gabata akan magana bayar da hamzari da kuma rashin karbuwa ta yi ga wanda halin da ya kai ya kai to tunda ya zan hani na ga abin da ya shahe gaggawa to sai allah maɗaukin sarki ya yi magana a kan wannan aya Wannan ma kana alaihi Salamu ya ta'ajjalu fi tilatil qur'an min jibril lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zai yana gaggawa karɓar qur'ani daga jibril bi tahriki shafataihi bihi da motsa laɓatansa da qur'ani qabla faraji jibril gabanin jibril ya ƙare wato i da saƙon da an kai aiko da shi nazala sai aya ta jida Allah ya ce ma annabi la harrik bihi kada ka motsar da harshenka bil qur'an da alqur'ani inda ahzihi ne jibril gon karba ta daga jibrilu kada ka motsar da lisanaka harshenka kabla faragi gabanin ya kare li ta'jala bihi don kai gaugawa bihi bihi da haddace shi makabata don tsoron an yanfalita minka ya kurce ma sun ma'allalar na hayu sannan allah maɗaukin sarki kuma ya kunko mahani anil ujilati gabanin gaugawa da ƙauli inna alaina jam'ahu a idan kana gaugawa ka karbi ƙur'ani domin ya haɗu gare ka to tara ƙur'ani gare mu yake fi su da rika cikin ƙirjinka wa hu da karanta shi qira'atuka iyahu ka shi ay jiryanahu gudanuwa ta ala lisanika wa idza hu alayka in mun karanta maka shi bi qira'ati jibril karatun jibrilu to fattabi ka bi hu karanta shi wato abin da ya karanta ma to ka saurara istami qira'atahu ka saurari karatu fa kana sallallahu alaihi wasallama yastami'u annabi ya zai yana saurare sun mai kara a husa ne karanta shi a kaga nan an yi mai wannan na domin ƙur'ani ya tsaya ƙirjin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun ma'in na alaina bayana sannan bayani ne na ka fahimta gare mu yake bai tafi muka da fahimtar da kai ma a shikala abinda ya rikita wal munasabatu baina hadhihi aya abinda an munasaba tsakanin wannan aya wanda ti qablaha da wanda an gabaninta tilka lalle wancan abinda ake magana tadammana ta tara al da bijrewa an ayati llahi bi shahawafi shahawati da gaggawa da shawa duniya wa hadhihi tadammanat wannan ko ta tara almubarara su gaugawa ilaiha zuwa gari ta bi ta'ajilihim za domin gaggawa har da ciwa fa iza zummat al ujra in an zargi gaugawa fi ahammil umuri ga mahimmantu al'amura wa asalin dini da tushen addini to fa ma ba luka fi gairihi ni akulaka ga waninsa wani za don haka zajara Allah ya tsawa an ta'ajilu da duniya daga barin gaggawa ga duk abin da shafi toto duniya wato ka iske mutum duk abin da ya shafi in dai duniya ta a samu dai to sai ya sa kai ne sai dai inda samu wannan kan hmm. bi qaulihi kalla كلا كلا ردعا عن الأجلة wannan kwaɓewa na daga barin gaggawa sun mu bayyana anna adam sannan Allah ya bayyana lallai ‘ya'yan adamu ku min ajila an halicce su daga gaugawa fi kulle shay'in kowane ana abu fa'ada raba don haka sai ya buge an anar rada'i wato gabarin kwaɓewa ila bayani zalika ya kawo da kai ga bayanin wannan bi kaulihi bal tuhibbun al'ajila ba haka ba suna son magaggauciya ita ce duniya don haka shi ke nan wata zaruna al'ahira suna barin lahira wala ta amaluna laha ba ku aiki ta lita da hadon jinkirinta bitta'i fifi ilayhi warku fi kufiyuna والياء للباقين وهو تأميم إشعار بانطباع بني adam wannan wato kenan gamewa na na sanarwa bittiba'i bani adam da abinda a halin yan adam gaggawa ga abin da shahi duniya don haka ramaza sai nuni wannan ramin sai zama da ɗifin mai taushi la'iƙin wanda ya kamata da sha'anihi sallallahu alaihi sallama li'anna zalika dab inna ma hasala lahu don wannan ɗabi'a ta faru gare shi fi hukuki rabbi ga hukukan ubangijinsa ba ga haƙi na son duniya ba ka ƙaule musa kamar zance annabi musa ya ubangiji na ya haka na na bar mutane na na yi gaggawa ilaika rabbi litarba zuwa gare ka ya ubangiji don ka yarda da ni to irin wannan na annabi wa salar radau don haka sai kwabewa ta sadu fi jibili a cikin halittuwa li'annahu yaqbalu al-ilaj domin yana karɓar magani ka sa'irul mulakatir radiya kamar sauran abubuwan da sun ka shahi rashe-rashen lahiya waɗanda masu kaskanci duk suna karɓar magani wujuhun wujuhun yawma ناظرة إلى ربها ناظرة a wujuhun wasu fuskoki na daratun masu kore na yau mai izin zarahin nan bahiya mai kayatarwa na mubi'a mai haske yau mai izin zarahin nan alaiha asar sururu in ka dube ta kana ganin kuhau na annashawa naziratun mai dubi ta faqat kawai ila rabbiha ba ta dubin kowa la ila gairi ina misalin bidar dubin ta kawo ubangiji ta ba ta dubin kowa ka dalibin ru'ayatul hilali gobe haka ba ya an ce yau watan ramadan watan sha'ban ya kai tara ya kai isin tara aka ce a dubi wata in mutum ya koma ya mai kofa ila mai me ka bida to haka nan na gari ta ranar alkiyama amma kuma bila kaifiyatin ba da kaifiya ba fa wala jihatin ba da jaha ba ya rauna hu subhanahu hana akhirah kada a ce kamar yadda aka neman wata yamma wa wujuhun wa wujuhun yawma idin ba تظن أن يفعل بها خاطرة ووجوه وسوسكوتي يوم إذ زرع النباسرة جنسطونة kaliha gintsatsa ai shadidatul ubusi mai tsananin gintsewa ta zunnu ta tabbatar tukanu ta tabbatar an yi ala aikata biya gare ta faƙira musiba dahiyatin musiba azimatin mai girma tukassir wadda ke kai kifarar zahiri kashin bai wa abbara bizanni li'annaha mutawaqqi'atun kama marrat tanjifu alayhi domin haka an kace tazunnu amma ma'anar zannu din nan an yuf'ala to tunda zanna an tana gabanta kenan tabbatarwa kalla kalla التراكي وقيل من راق كلا كلا ردعا عن حب العاجله wannan tsawata gabarin son wannan magaggauciya wa isaruha da zaɓin ta alal akhirati akan lahira bi zikri ma huwa aw azu shay lil insani da bato abin da ya zama wa'azi ga dan adam wa huwa al-maut shine mutuwa mutuwa ta mi zama wa'azi bi qawlihi idza balagat at-taraqi idza idan dai a ruhu rai balagat ya kai ga at-taraqi karan karamai izamul khalqi kasoshi na makogoro waɗanda ta da makogoro ƙudu mirat wa in lam yataqaddam laha zikrun li'anna qarinataha azhaw domin qarinata yayi bayana min narin daga wuta ala ilmi bisa ga sani wato ka kyale lokacin da ake cewa wata huska tana da haske wata kuma tana gintsewa a lokacin da mai wannan huskan ya kasance yana son aikata mai musiba bari wannan magana lokacin da ya kai karan karamai wakila an kace ƙala man hadara waɗanda a wurin marashi laya sun kace man hadara haula uku waɗanda sun ka gehe ne sun kace man minal ahbab na masoya ba bugun ba sashi ga sashi waɗanda annan suna jinya da masoya da ƴan uwa sun kace baki jama'a shin wai ina an ka ina ka samu wani likita wanda ake iya ganin ana kaiwa ne inda yake ko ina ka samu mai tawada wanda zai mai addu'a ya yi mai tawada ne ya shi don warki wannan ga wanga tafsiri an ce man halara na sun kai ga magana amma auqalatil mala'ika auqalat mala'ikatul maut ko ko mala'ikan mutuwa ta ce man yarki wane ne zai yi tawada da ruhi garansa mala'ikatul rahmati aw mala'ikatul azabi shin mala'ikar rahama ko mala'ika azaba wani na zai sassafta ma wani ga rayuwarsa wannan tafsiri kenan abinda ake gudu ya tabbata sai ce to yanzu kan rai sai za a yanzu wannan aka ganin zai tausaya mai shin mala'ikun rahama ko mala'ikun azaba wa zanna ya riga ya tabbatar a kana ya tabbata man balagan nafsu wanda rai ne ta kai zalika irin wannan hali aw hadir ko ku wanda ya halarci wannan wurin annahu firaq lalle shi ne rabuwa da duniya ta alhaqiqi wanda an tabbar da duniya al-mahbuba da duniya wanda yake so rannan yana barinta asaqu qabri wal tafati yallawi bi saqi da qabri إلى as qawli wal tafati ya launi da saƙi da qawli ba shi ya daga qawli ne ya halba ko ya jawo shi a qawli ya game da abin babu wani irin dogon motsi ya da saqaihi bil ukhra inda al-maut dayan qawli ya game da guda wurin mutuwa la ya qadiru ala tahrikiha bibi wanda ka tashi sheka da gudu ko wanda ke shura abin da yake son ya shura sai ya ta taya rabin kilo amma yanzu kwabri ya game da dan uwa ne a wani shida ta zara'i ko kuma shidatul zara'i duniya ɗanen rabuwa da duniya wato ya lauye shi bi shidatul iqbal al-akhirah tsananin fuskantar lahira Allah ka samu kyautawa cikawa muna tare jaza'a ba'dul mashayikh ɗaya daga cikin wasu maluma wani shaihin mallami ya hirgita jaza'an hirgita shi da mai tsanani inda almautu gun mutuwa mallami na na Allah masanin addini mutuwa ta tausayin hirgita hirgita mai tsanani fa qala lahu ba'd ashabi waɗanda annan inda suke sun kace ma hazal jam'u wannan irin hirgita akan maka Allah kaka take ƙala sai ce dole in hirgita babu kohata a duk uhu ina ina buga ta ina kwankwasar ta sab'i da sanata shekara saba'in al'adar ta sai zuwa ka bude ni ita shekara saba'in shi na kwankwasa kohu a buɗe ba a buɗe mace sai yau eh lokaci yayi wala ala lima ra'ahu to ba sa abin da iska cikin ƙofa ba ni a bayan ƙofa ba sani ba Allah wal me ka tsoki Allah ya taimake mu mu gyara o'o oh, oh. jama'a muna je karatun ga shi wa gwada tiɗe shekara saba'in na ƙunƙasa ƙofar ga abuɗe ba abuɗe ba sai yau ya ce to abin da ya hirgita shi ni na na zai iskewa Eh? ban ji ba kana nesa ya shekara ɗaya yana da rai ba amsai ba ya koma ba amsai ba ya koma ba amsai ba yau an kai ƙarshe shi na zai gani shi yake gita shi ba barin duniya ba ya shirgita take wallahi duk ɗan adam duk mai hankali ya kamata hankali ne tashi da abin da zai sama amma in ka aikin kwarai ka samu in ka mugu aiki kuma shi nan a rairawa ya tafiya eh? Eh? ai Allah dai sauƙaƙa ila rabbika zuwa ga ubangijin ka yau mai izinin masaku mai gargada yake a sauƙu la ila gairihi gargada zuwa ga Allah ba zuwa ga wani Allah ba wa alimu mai zata suduri kuma wannan da zaka iskewa duk abin da ka kumshe cikin zuciya wallahi ya sani wa haza ya dullu wannan yana gwadi jama'a muna tare ala anna amil fi idza al ma'ana idza balagatil hulqum tusaqu kenan in rai ta kai karan karamai ana gargada ta ila hukumi rabbiha zuwa ga hukuncin ubangijinta ila jannati aw an-nar ha da rani fihima wallahi gida biyu na a ciki ko dai habibin muhannab masoyi wanda ake murna ana karsashi da shi au aduwa ko ko maki saboda haka ko dai a yi gidan aljanna ko a yi gidan wuta bayan an talantu min walan tafi kahira fa'ira idan ya ahmaqu nasu ta mu. Allah sauka to ko da za ana lahira ga kuma su ci gaba صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ولا فلا صدق bai gaggasta da kalbi da zuciya tai wato kenan duk magana gana ta imani shi gane shi ke awa daga duna sai ka kaduna ɗayan tafsiri kenan fala saddaqa bi qalbihi taziki da zuciyarsa babu au ko kuma fala daƙa bi malihi bai sadaka da dukiya ta ba au yani al-insanu al-hasib shi wannan mutumin mai lisahi allan na jama'a wanda ke zaton allan na jama'a ba za mu tara izamu suwa ne ba kuma wala sallah kaga bai gaggasa da zuciya ba ko ko bai sadaka da dukiyar ba wala sallah kuma bai ibada ba wala sallah din nan ibada aka ni duka lam yati bil ibadati bai zo da ibadodi ba to misa an ka ambaci sallah nan allati ushiru ila yahadu salati li annaha ra'isatiha sai an kai nuni da sallah don ita a shugaba eh, eh, duk ga addini a wani ma ya hasa wala abu bihi yawmal qiyamah saboda haka ashe kenan fala saddaka bai gaggauta ba fala saddaka bai sarka dukiya kai ba wala sallah bai ibada ba to ni na yayi walakin kazzaba sai dai kawai abin da ya karyata bil qur'ani ya karyata al qur'ani ana wa'azu suna karyatawa wa tawalla anil imani ya bada baya gaban imani wanga da ya gama hasara Allah tsare mu kuwa sai bata yi hakuri ba to miya gaba wato duk sharri wanda aka har haɗawa tuwon gabawan Allah ya haɗa shi jama'a muna tare da kuwa babu imani babu ibada ga ƙarita alƙur'ani sun mazahaba ya tamaɗa ila ahali sannan kuma gashi ya taitahi wurin iyalansa yana ta girman kai ya tabaktaru yana taƙama ibtikaran saboda girman kai bizalika ya taqidu anna ashra'ul masalih shi yana guri yana kudurin lalle mahimunin roci arfa manaqib shi ya mahi daukakar da daraja dan adam ha ko yanzu ba nan wani sai sa rigar rashin kunya da rigar takadarci don dai a kwartai to ganin shi kai shi haka na daidai ko ya sa ma duniya gaba dun lalaci shi shi kai to wanga da uwa ta ta gama hasarar da Allah gaba to tun da haka na na'am aula laka ya yi cancanta gare ka ɗora maka abinda kake kyama a nan duniya fa'aula sannan a ta ma abinda kake kyama cikin kabari sun ma'aula laka sannan a ta ma abinda kake kyama na tashin alƙiyama na mutuwa fa'aula sannan a cancanta ma abinda kake kyama wurin tashin alƙiyama. duk aula aula din an shi a manufarsu aula laka fi iltifatu an al-ghaibati wal kalimatu ismu fi'lin wallamu litabini ai walla ya kamata karo ana jibinta ma abin da baka so fa aula ai fa aula fa aulaka marratan ba'da ukhra Allah na jibinta ma shudi ba shudi ai wa aula bika ya yi cancanta gare ka min gaidi daga wani ne sun ma'aula laka fa'aula taki don awul ma'ana wailun laka yau mulmansu tir da bana gare ka ranar mutuwa wailun laka fil qabri tir gare ka cikin kabari sun ma wailun laka fil ba'asi tir gare ka tashin alkiyama wailun laka fil nari don aula aula din Allah Allah kai mai gudunmuwa a ya sabu insanu a ya sabu insanu an yutruka tuda alam yakun nutfatan min mani أحسن datti duk a yana sabon insaru shi mutum na zato an yi turaka a barin da haka nan sagaga yanzu kai shi kahiri ina ko yake da nishaɗi. mutum ya sa ya rasa ya koyi bai ido ne ɗaya shi wankewa a kai ma magana wari yanzu kai dan adam ya sa ya rasa ya bai komi ko ba kuma maki wai shi da yin kusa da gani da ne in kuma rana ta yi tsakiya a zahar ta yi komi da yi bai komi da asar bai komi da magana da shi bai komi sai ranar lahadi shi kuwa eh? <laughs> wato wuta na da kaya hmm. a yi hasau ne insanu yanzu mutum na zato an yi turaka sudan a bashi haka nan eh? hamalansa gaga la kallahu ba a kallafa mai koyi ba to in ba a kallafa mai ba la za a zama ta mai kuma ai la yakunu masu wallahi abin da ke so bai yi wa li'anna yulanul hikima don yan an kai haka kenan hikima da ubangiji an bata taba ci haka dan adam da mutum da ya ga an halice shi yasa akwai magana alam yaku ashe bai zamo ba ai kana ya zama wani tsufatan mani min mani daga mani tumna wanda an kasuba cikin mahaifa بالتائل الجمهور wa dalilin mani. Ai أي تصب shi الرحم Sun makana المني sannan shi wannan mani ya zama alaƙatar tsatsiku ba a gane wurin ke balle wurin wuya saka laka mina Allah ya halitta daga wannan maniyin al da mutum Fasawa ya daidaitar da gabubuwansa addala a'dahu Allah ya daidaita daga gaban adam faja'ala minhu zawjayn kuma ya sanya mai nau'i du nau'aini az-zakar wal unsa namiji da ta mace haka Allah ya sanya su yajtami'an taratan wa yanfadu kullu minhuma 'ala al-akhir taratan suna haduwa wani hali wani lokaci kuma suna rabuwa da juna to yanzu wanda ya wannan ayyuka أليس ذلك بقادر على yanzu jama'a alaisa zalika alfa'arul hadil ashiya yanzu bai zama ba wannan mai aikatawa ga waɗanda ayyuka da ƙaririn mai iko ala an yi wani mauta da suka shirya matattu bala su bala ko ka ce bala qadirun ala zalika ko su subhanaka bala kana alaihi salamu idza qara'aha yaqulu annabi ya zan iya karanta sura ga kai karshen wannan aya yana cewa subhanaka bala alki ya tabbatan ma Allah yana da ikon shi haka rawahu abu dawuda ko bala huwa qadirun ala zalik ko subhanaka bala ko cikin sauran a karanta liman na gabai karanta to ka faɗi wannan Allah ganar da mu tamma tafsirin suratul qiyama tafsirin wannan sura mai magana akan alqiyama ya kai sai suratul insani makkiya aw madaniya malaman riwaya na qur'ani sun saba ga zamanta ba madana ko ba makka ihda eh, wa salatuna aya tana da ayoyinta guda da talatin bismillah rahman rahim na'am bismillahir rahmanir da suna Allah mai rahama mai jinƙayi hal Hal'ata alal insani ma'ana hal ɗin nan ƙad ƙad'ata haƙiƙa ya zo alal insani akan ɗan adam mutum ai jinsi jinsin sabi ma'ana kulli insani wato kenan kowane ɗan adam ya kasance gare shi lokaci ya zo mai au adam ko ko babanmu annabi adamu alaihi salam lokaci ya gare shi qar'ata alal insani hinu haƙiƙa ya zo mu annabi adamu ko ya zo mu kowane mutum hinu wakati da'iwatun mahduda wani gabrin lokaci wanda an ka yanke min ad-dahaj ay az-zamanu mumtaddul ghairi mumsaddun ghairu mahdud zamani wanda ya miƙu wanda ba abin iyaka cewa haza wa haza alhini amma wannan hini da an kace 40 sana shekara 40 alasani wa muddatul hamli shi ko mudda ciki alal awwali shi ne da'ifatu mahduda to lam yakun bai zamo ba fihi cikin wannan lokaci shay'an mazkura wani abin da za a ambata matsayin zama ne mutum kana gairar maskuran ya zan abin ambata bil insaniya wal jumlatu halun min al insani aw wasfu lihin bi khasfi raji kama qaddamnahu wa in siwabu lit taqriri wa taqribi wa liza fassara fassira hal bi qat don haka an ka fassara hal da qad wa akasarul muta'awwilin sashen malamai masu tafsiri ala annal insana ismu jinsin qala fil jawahir ya wada cikin jawahir hisani huwa al-qawi wannan tafsiri shi yake kaji idil aya domin aya ji ila ibratan li kulli ada an san ya ta lura ga dukkan ɗaya min na cikin mutane li ya alama annal khaliqa lahu qadirun

to an ce shi ɗan adam halata alal insani hinu minar dahali lam yakun shay'a mazkura to inda ana nuhin mutum jinsin mutum to kenan ana nuhin mudda ciki yan ana nuhin annabi adam to kenan ana nuhin shekara arba'in Allah ya halitta annabi Adamu yana jingine shekara arba'in ce dan iya biyo sai ya sa hannu ya kwakwasa Adamu ko akwai jini in ko dan Adam na tun lokacin da ciki ne shiga ga uwa ta yi to ba abin an bato na fa sai da an kai shi don mace ba ta yi ciki a ce ga sunan ɗanta ko ni gauga mutum ya bai a haifai ko a lam yakun sha mazkura inna halaqana al-insana mu mu halitti mutum min nutfatin daga mani izla khilafuna don babu sabani na fi iradatil jins wal ma'rifatu in takarrarat hiya ainul ula don ma'arifa in ta maimaitu to waccan magana farko ita wa a cikin zakuwa da lamiri zahiri to shi ne an ka zo da shi fallata kariri darajanta wa tabbatarwa don haka inna talakanar insana min nudufatan amshajin garwaye namiji da mace a khalaq ay ma'in rajul wa ma'il mar'ati mukhtalidaini ko kuma alwanu launin nuka au a ɗawaru ko lokuta jam'u mashiji jam'i na gawai min mashiji shai falaɗahu ya garwaya shi li'an li'anna muradin bihi majmu'u ma'un rajul wal mar'a abinda an ka murada abinda ya haɗa ruwan namiji da na mace wal kullu muktaliful ajaza kowanne daga ciki yana da saɓanin juzu'a wal khawasi dan kuma sabanin hawasu na shi wakila lafzuhu jam'u wa ma'anahu mubaridu wato kenan ma'ana tai daya kabru mata ashari wato yadda ake cewa tukunya ta wanda yake tana ɗauka abubuwa goma goma wani za wa ƙa na atan liluɗu au badalan minhu nabtalihi na ruhu muna jarabta ta bi takalifi da kallafa mai aiki isti'inahu aw halun muqaddara ay muridina ibtila'u muna masu niyyar jarabta dan adam hina ta'ahulihi lokacin da za a halu aw ma'ana ko ko ma'ana ta na aqilina lahu hali ila hali za mu cire shi daga wannan hali zuwa ga wannan hali halin lahiya rashin lahiya halin wadata rashin wadata halin matsala rashin matsala halin rashin matsala ya shiga matsala halin rayuwa zuwa mutuwa halin ufuliya zuwa ga samun ƙarfi ƙarfi halin ƙarfi ƙarfi zuwa ga shabab halin shabab zuwa ga gwarzantaka halin gwarzantaka zuwa ga tsufa halin tsufa zuwa ga mutuwa dan adam kenan su ira lahu al-ibtila'u don haka wanga abin da an ka dunkula sai Allah ya aro jaraba na a ashe kenan la'anna kulla daurin zau duk wani yanayi da ya bayyana zuhuru akara bayanan na daban ka zuhurul mumtahin kamar bayyana wanda an ka jarabta zai zamo duk abin da ka gani ga dan adam wallahi jarabata tunda Allah ya ce inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin lam talihi to kaga za ka zo duniya haka kare cikin walwala wallahi sai ka shiga matsala wata rana kaga ce cikin matsala haka kullun wata rana kana samun yarwa kakka ce lahiya kullun wata rana a ta ka. kakka ce yarshin lahiya kullun wata rana kana samun lahiya haka kawai wata rana ka rakwa kai zubum a cewa da lahiya sai ka ce to Allah zai sauka to Allah ni an kai ma lam talihi lam talihi to Allah sauka mm. don haka Allah shi an mai jaraba babu wani mai ka jaraba in ba Allah ba yanzu abubuwan da sun faru da kayayyaki da sauransu kawai wanda jingina ma shugaban kasa ba harka ta ba harka Allah ta Allah gane da mu faja'alnahu mun ka sanya shi bi sai zalika sami'an mai ji basiran mai gani li yatamakkana min istima'il ayati don yi ga dan adam sauraron ayoyi wa shuhudu dala'ili da kuma halarta hujjoji wal mu'jizati musabbabun amma qablahu wani za don haka wadda bil fa'i warattaba alayhi qawluhu inna inna hadayna mustaqima imma shakiran wa imma kafura jama'a muna tare Allah ya ce inna hadaynahu sabila mu mun ka shirye da ɗan adam ga hanya bayyana lahu ɗari da mun ka bayyana mai hanyar shirya da inzalin ayati da jidda awi wani nasabin da adalati da da lillai jama'a tun da an jidda an ji suwa mana ayoyi shan an bayyana mana hanyar ko ba bayyana mana ba sannan an kawo mana hujjoji da dalilai to ga hanya guda biyu dan adam in ma shakiran ko da ya zamo ne wa in ma kafura ko ko ya zamo azumi waɗanda guda biyu ɗayan su sai an yi guda ah wa in an kana tumin walam tuka kafira fa ayra idan in ma shakiran ko da zama mumini wai ma ka wura ko zan kahiri to ina na uku ko zan bayana bayana a bayana bayana ma shi ma wuri guda yake kahir kahir na ko musulmi musulmi bayana bayana Allah ya rasa shi ma bayana bayana lahi a cewa ah, ku tsaya kowa da bayana bayana na ba a sa duk wanda aka ce bayana bayana an kasa shi wala an kasa shi Mm. in ma shakir wa in ma kafura fa an talan tunin fa lam tuka kashira fa da reza ya ba kuna kun samu halani min maf'ulin ai bayyana lahu fi halatu shukurihi mun bayyana mai a cikin halin zaman samumini mumini godiyarsa wa kubri da kafircinsa al-muqaddaratu wa in li tamthil al ahwali ai hada yana wasi halatai jami'an mun gwada ma dan adam halaye na biyu nan da aka fi illa hada yana sabila ba mun shirya ne mun gwada mai hanya a in ma shake wa ma kura mutum da ka tauri shiga cewa ne ce ka bata haya ce ce to hanyar da kake bida gata in ka bi ta dodar ha inda zaka wanda in ka bi ka kuɓuta da kai to kuma ina sallama sai an jima eh? masu arziki kan nasu kai amma wani sai ce to wagga da ba a bacewa wagga da ba a bacewa ban ginta wagga ne ka bi an taɓa cewa eh? Allah sauƙaƙa. Hmm. aw litaqasimi aw maqsuman ilaihima ba'dhum shakira ko ku araba sashen wasu wallahi mu'minai na wa ba'dhum kufur sashen wasu ku kahirai na ba imani wa fi muqabalati shakiri bil kafur isharatu ila galabatil kufrani muqabala shakiru da kufrani wannan ya gwada kahirai suke yawa kubran fil insani ko rijaya kafirce kafirce ga mutum yahi yahi yahi kama wannan dan adam ya haifa inda ka ta kafirta kafirta kafir kafir Allah ya sauƙaƙa inna atadana inna atadana lil kafirina fala wa arsalna jama'a muna tare wallahi akwai magana wurin ga yanzu dai an hada ma ɗan adam yadda an ka halitta shi an hada mai yadda ya so daga cikin cikin mahaifiyarsa sannan kuma an gwada mai abin da ya kamata don shi gode ma Allah an saka mai jin an saka mai gani jama'a akwai neman ta shauka Allah shi ka ba daidai ba ya yi ka ba kurma ba ba makaho ba ba a yi ka irin wata dabba ba daga cin abinci da baki to amma duk abin gari an kai an kace to kuma an gwada ma hanya ga awina an ji suwa ko dai mutum ya bi wagga hanya wadda na aka imani ko mutum ya bi wagga hanya na aka tayar ce jama'a an gwada mutum ko ba gwada mai ba to bayan waɗanda abubuwan da an ka ambata na aka ce an gwada ma ɗan adam to sannan kuma Allah ce inna a atadana hayyana wallahi duk wanda muka gwada ma hanyoyin ne yayi duk wanda mu ci shi ba to mu kai tanadi an ka ce mina na an ka tanada kuma ga suwa Allah ce lil kafiri da kafirai salafin da sarƙoƙi bi hayu kaduna da ita aka jan wa yushabu na finnaji ana jan su da ita giririririri hauta wa agala da kukumma fi a naƙin ga wayoyinsu tushaddu fi ha salasul wanda ake ɗarma sarƙoƙi wasa iran da wuta mai haukatsiya su'ur ai su'ur suna haukana wuta ta wadda ba ta bala'inta ya yawa sa'ira narun wuta ta mutsira mai zabura da ci muhayyija mai motsi yi hurkuna biha ana ƙuƙƙone su da ita wata lafila da sarƙoƙi duk tanwilin nafi'in wa kifa'i wa sham wa shu'uba wa tarkuhu lil baqina wa taqdimul wa'idi gabatar da ƙaci, wa qad ta'akhkhara al kufr kuhur kuma an ka zo da kuhur wato jinkirce da baya li'anna inzara hamu wa afu tun zakuwar shi da baya to gargadi yahi amfani yahi zama ahammu kuma yahi amfani inda an ce in ma in ma kafiran wai in ma shakira ko da yanzu azu ko zan kan sai a ga wasu kenan da sauki sauki Allah ya sauƙaƙa wata sidirul kalani da kuma zakkuwa da magana harko harko wa hatimihi hidil mu'minina da cika da mu'mini ahsanu ya yake wa ya haɗu kwa ga musiya inna al’abarara ta alhar ma ya sayar da kamata su ne aiko ainihin ba eh, sai mu tashi a nan gaba amma muna muna muna muna tsaya ka hura wallahi ba mu tsaya ka hura dan ko ko muna tsaya ka hura ha ni gama mu ala tsare mu mana mu ba tsaya ka hmm. innal abarara lalle mutanen kirki Allah sa mu cikin su jam'u barrin jam'ina na managarci ah, jam'u birnin jam'ina na nagarta au barin ko mai da'a ga uwaye humul mudi'una sune masu da'a wa anil hasan ya zo daga hasan jikan na ali jama'a kun san abarar to imam hasan ga tafsir da yawa abarar nan in kana ciki kaina in ba ka ciki kuma kaina ba to Allah sa mu zama ciki yace humul lazina la yuzuna zarra su ne wanda ba su cutar da mutane ko da kama kwaya a zarra wala yarduna sharra ba su yarda da sharri to lisana ga ita a ciki kana ciki akwai aiki wala wa alaran ma ce akwai aiki eh na tamanna ya sharabuna waɗanga da an ka ambata suna shasha min ka'asin daga gidauniyar giya khamrun giya tasmiyatul lil hali bismil mahalli an ce min ka asin ko shin gidauniya za a sha a dai a cikin gidauniya wa min tabi'izi giyan nan da za a ba wa zakana mizajuha abin da aka garwaya giyan nan da matu muzaju bihi kafura turare na kafu ay ma'u kafu wa huwa aynu fil jannati ba wanga kafur naku ba wani marmaro na cikin gidan aljanna an tana dai kawai an hada shi da giya aljanna don dan aljanna ya sha Allah ta mu zama shaya gidan aljanna tuwa ba sai zama shayi wa wakila an ce taflaqu fiha ra'ihatul kafu ana halittawa cikin ta kamshin kafu. wa bardahu da sanyin sa wa qila tumzadu an ce ana garwaya amruhun jiya su bil kafu da kafu. to shi kafur din na sai mu kwana nan amma ya kama ko ya kwana kafu. eh bismillah eh eh